subscribe and sign up. Please da yake ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkukun kadara kashi na uku. Angel ta sha fada a wurin Taj, amma duk da laifin da ta yi mishi ko dungurin ta bai yi ba. Kaɗan daga cikin munanan halin Angel shine ba ta barin shi ya yi bacci muddin ta farka, to shi ma dole ya farka a baccin shi dan bacin shi ya kare idan suka fita yawon shakatawa komai ta gani tana so ko da a hannun wani yake to dole a mallaka mata shi idan ba haka ba hmm, za a ga tashin hankali bayan wannan ta iya jin fada idan suka je unguwa komai ta gani sai ta dauka ta jefar a ta nema tana ji ba ta faɗin ita ta dauka duk duniya babu wanda ba ta jin tausayin shi irin mahaifinta azabtar da shi take yi shi kuma ya mutu akan santa bai iya rabuwa da ita gashi ta tsani ta ga yana karatun alkur'ani da zarar ya fara sai ta ballo mishi aikin da zai sa ya ajiye karatun kuma bai isa yi sallah a cikin gida ba idan uzair ya hana shi zuwa masallaci kamar ya haka take har malami aka dauko yayi mata addu'a don a fidda aljanun da ke da ake hasashen tana da su tun malamin na cikin yi mata rukiya har ya har ya dafa kanta ta rinka buge mishi hannu tana faɗin dama ya daina wahalar da kansa ita lafiyar ta kalau bayan malamin ya kammala ya yi mata bayan ya kammala ya kammala yi mata rukiya ta sace takalmin shi yan Madina sai da ya tashi tafiya aka nemi takalmi wayan an ɗauke su suka yi ta nema kasa ko sama babu su bayan tafiyar shi ta fiddo da takalmin da ta ɓoye a karkashin su ta ba ta ci wai gashi a maida mata su na yara daidai kafarta haushi kamar ya rufe ta da buhu, ya ji kunyar abin nan haka ya kwashi takalman ya je har gidan malamin ya mayar masa da abinsa babban abin da zai baka mamaki da ita san ba ta da tsoro ya sha farkawa tsakar dare ya same ta zaune a falo tana kallon katun har ta iya kunna kallo tun abin na damun shi har ya hakura ya kyale ta akwai ranar da zai je gabatar da wani program a gidan rediyon su sai da ya kammala shiri ya ji kofa a rufe ta sa ki ta rufe shi dalilin da ya sa ta yi mishi haka shine kullum in zai tafi evening duty a mota yake daukar ta ya kai ta gidan aminin sa uziyar, ita kuma ba ta son zuwa gidan ta fi son duk inda zai je ya tafi da ita wannan ne yasa a ranar ta sa ciki din ɗakin shi bayan ya shiga wanka ta ɗauko kujera ta sanya yanda tsawonta zai kai ta murɗa mishi ki ta datsa ɗakin dan karfin hali tun yana lalashinta ta buɗe mishi kofa har ya kai ga dan ƙara mata zagi kamar mai yin magana da babban mutum ya zazzage ta ya zazzage ta ya zazzage ta da masifa duk wannan bai sa ta bude mishi kofa ba har sai da ya kira Uzair a waya ya sanar da shi cewa Angel ta rufe shi a ɗaki ya kawo mishi taimakon gaggawa ba tare da bata lokaci ba sai ga Uzair ya zo gidan a zaune ya same ta saman sofa tana kallo ai kuwa ya karbe kidin a hannunta ya je ya bude mishi kofa ko da ya fito bai bi ta kanta ba ya fice daga falon yana huce Uzair dai ya ci dariya shi ya riko hannunta a dole suka tafi da ita wurin aikin nasu saboda bala'in Angel sai da ya kai ga kullum sai Taj ya zubar mata da hawaye don ta rinka jin tausayin shi dan ta rinka jin tausayin shi bawan Allah duk yayi duhu ya rame ita kuwa bebin tashi har kuma to ta saboda rayuwar jin daɗi yarinya fa kamar rainan turai Farasol da ita gashi duk wanda ya ji labarin halayyarta bai yarda saboda kowa mamakin shekarunta yake yi jos 5 year fa kwata-kwata ta biyar duk irin ɗawainiyar da yake yi mata sam ba ta gani shine ne girka mata abinci yayi mata wanka wanki ya wanke mata gashi yayi mata kitsan kalaba har kunshi na jallalle yake kunsa mata da kansa amma yarinyar nan idan ta sun makance idan kana son ganin dariyarta to ka tabbata to ka kuntata ma mahaifinta lokacin da ta kai shekara bakwai a duniya ranar wata friday ya shirya za su fita gidan ɗaya daga cikin abokanan aikinsa mai suna muhsin lokacin da suka je ba karamin farin ciki muhsin da matarsa suka yi ba musamman ma da ya zo musu da angel yarinyar da kowa yake kwaɗayin yin tozali da ita saboda kyanta allah ya yi ta da farin jini tun da suka je gidan aka kawo musu kayan makulashi take ce da suka tambaye ta me yasa ba za ta ci ba sai cewa ta yi dadinta ne ya hana ta cin abincin gidan mutane a lokacin kasa magana ta je saboda bai san amsar da zai basu ba kirikire ta yi mishi karya Musin ya roke shi akan yayi mata magana ta ci abincin sai da Taj ya sanya baki yana lallashin ta akan ta ci da buɗar bakin ta sai cewa ta yi aiko ya ci aiko ya ce in ci in muka je gida bugu na yake yi ga baki dai Angel ta kashe masa baki Musin kuwa ya nuna rashin jin daɗin shi akan maganar Angel har suka tafi Haska tashi tafiya bata ci komai ba tun lokacin ya ci alwashin sai ya yi mata fada in suka je gida ashe da za su baro gidan ta saci warin takalmin matar gidan mai tsadar gaske babu wanda ya lura sai bayan da suka yi nisa da tafiya saman titi ta ɗago takalmin tana nuna mishi wayya akai amaryar wayya kai wayya amayar mata da su na yara sun burge ta hankali a tashe kai fakin ɗin motar dama a kule yake da ita wuyan da ya sha ko ya jijjiga ta ya hauta da masifa ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba a ƙarshe ce ba na san ki kin fita a raina ke ni ba mahaifinki bane ban san ki ba ki fita a rayuwata Ya yi waɗannan kalamai ne cikin fushi buɗe motar ya yi tare da fitar da ita waje ki je ki nemi wani uban Ya yi tunanin za ta da ta bashi hakuri amma sai ga ta watse da gudu <laughs> ya yi tunanin za ta saduda ta ba shi hakuri amma sai ga ta watsa da gudu ta nufi cikin wata 'yar kasuwa mai tarin jama'a fitowa ya daga cikin motar ya bi bayanta yana faman kwala mata kira ko da ta lura yana binta sai ta kwala ihu tana faɗin wayyo Allah taimako wani mutum zai sace ta Ɗan yankan kai ne a taimaka a mayar da ita wurin iyayenta kafin ka ce mai tuni mutane sun yi dandazo a kansu ganin mutane sun taru har da 'yan kato da gora aikuwa ta fashe da kuka ta faki idan mutane ta sanya hannu ta daki hancinta ba tare da kowa ya ankara ba ya soma blinding duk duk don mutane su ɗauki abin serious sosai ta rinka kuka tana faɗa musu cewa ba mahaifinta ba ne? sace ta yayi yana gana mata azaba yanzu ma guduwa ta yi tana neman iyayenta don Allah hukuma su ɗauki mataki a kan shi jin wannan maganar ya sa ran mutane ya ɓace musamman ma 'yan kato da gorar nan nan suka fusata sosai kamar jira suke yi dama a arziki suke gabaki ɗaya suka rufe a kan shi da bugu kamar sun samu jaki ita kuwa ko a jikinta har rantsuwa ya rinka yi musu akan cewa yarsa ce ba satar ta yayi ba amma suka ki yadda saboda bata yi musu kama da jinsin bakar fata ba Ta fi kama da 'ya'yan larabawa da turawa shi kuma yana da ɗan duhun fata ga kuma launin idanta ba ta kalar nashi ba ba dan Allah ya sa an samu wani bawan Allah ya kira 'yan sanda ba da tuni 'yan kato da goran nan sun jima da halaka tajuddin da kir suka kwace shi a hannunsu sun yi mishi jina-jina rashin sani ya fi dare duhu da yawa mutanen da suka rufar mishi da bugu sun san shi saboda sanin ɗan jarida ne a garin babbar matsalar da aka samu mafi akasarinsu fuskar shi ce da yawa ba su sani ba muryar shi kawai suka sani a wannan lokacin kuma ba wanda ya ankara kuma ba su kuma ba su shi damar da zai yi musu bayani ba police station aka wuce da shi a cikin cell suka tura shi tare da garkame shi san baya a cikin hayyacinsa ya ga labaita sosai a yayin da Taj ke a cikin sel kulle cikin mawuyacin hali. Angel tana ofis ɗin DPO tana shan AC ta ɗaura kafa ɗaya bisa ɗaya. Ganin yarinyar tana da wayo ya sa DPO ya soma tambayar ta ya sunanta ta ce mishi sunanta Angel ya kuma tambaye ta ko za ta iya tuna wani abu game da mai satar yaron da aka kama ya sace ta. Buɗar bakinta sai cewa ta yi ai ba shi kaɗai ba ne mai satar yaron ba. akwai abokin aikin shi akwai abokin aikin shi Uzairu a tare suke tace ƴaƴan mutane a lokacin Taj ya dawo hankalin shi suna magana da wani ispeto ya nemi alfarmar su taimaka su bashi waya ya kira aminin shi da matarsa za su ba da shaida akan akan shi babu musu ispeta din ya bashi damar yin waya nan ya kira Uzair ya kwashe duk abin da ya faru ya sanar mishi bawan Allah Uzair a da rabon ya ci na jaki saboda tsabar sauri <coughs> ko Anila bai jira ba ya ja mota ya nufi station da touch ya yi mishi kwatance bayan ya yi parking din motar ya fito ya shiga ciki da azama kamar jira suke uzairi ya kara so suka tallabi keyarsa zuwa sildin da aka rufe touch suka hankaɗa shi ciki lokacin da ya kalli tajuddin da ke ta faman nishi fuskarsa duk sawun naushin mutane bakinsa da hancinsa duk sun fashe bai san lokacin da ya fashe da kuka ba kamar karamin yaro rungume shi yayi a jikinsa sosai gwanin ban tausayi har kiran angel aka daga ofis ɗin dpo aka nuna mata uzair suka tambaye ta shine ta ce eh shine Allah sarki wannan kenan iko sai mai sama wai me kuke tunani akan anjel din nan ne mm. kuma daura kawai sun sha wahala a hannun yan sandan yana ranar har dare yayi ana bincike akan su da kira suka samu aka yi musu alfarmar su kira wani da zai bada shaida a kansu a nan ne uzair ya kira anila ya bada adres din gidansu da za a same su ba a ɗauki lokaci ba motar anila ta karaso cikin harabar station din hankalinta duk ya biya tashi jin suna a hannun police bayan ta yi parking din motar ta fito sanye cikin doguwar riga ta yafa mayafi a kanta a hanzarce ta nufi cikin station din lokacin da ta shiga ciki yan sandan suka yi mata jagora zuwa cell din da aka rufe su bata san lokacin da ta fashe da kuka ba ganin yadda aka raunata ta ce duk ya fita hayyacinsa kamar yanda yayi kamar wanda ya hatsarin mota saboda jibgar da ya sha cikin shekar kuka ta kalli 'yan sandan tana faɗin why why please laifin me suka aikata da za ku yanke musu irin wannan ɗanyen hukuncin corporal ne ya ba ta amsa da cewa ana zargin su da sace 'ya'yan mutane suna amfani da su waro ido waje anila ta yi tana kallon su har bata san lokacin da ta ce amma baka da hankali ofisa ka iya ka iya bakinka shin kuna da hujja akan abin da kuke zargin su ne waye bai san touch da uzir ba bata kai ƙarshen maganar ta ba muryar DPO ta katse ta muke da gwararren hujja a hannunmu idanunta jawur ta dago tana kallon DPO din cikin sanyin muryar da ta furta ina evidence din naku kafin DPO ya bata amsa sai ga Angel tana fitowa daga office ɗinsa a rudi Anila take kallon ta cike da sanjin karin bayani da kulkin hannun shi ya nuna Angel ita ce cikakkiyar hujjar da muke da ita wannan yarinyar an same ta a cikin kasuwa tana gudu tana kuka akan wannan bawan Allah da ya sace ta ya raba ta da iyayenta dan bakin zalunci ya kai karshen maganar yana nuna Tajuddin hankali a matukar tashi Anila ta daura hannu akai tana sallallami amma kun tafka kuskure ofisa wannan fa yarsa ce muryar ta addisashe ta kai karshen maganar amma ai ita yarinyar da kanta ta faɗa mana cewa shi din ba mahaifinta bane satar ta yi a cewar DPO tuni hawaye sun kuma wanke fuskar anila girgiza kai ta shiga yi tana kallon angel wallahi ofisa yar shi ce shari take yi masa yarinyar ba ta da cikakken hankali ne da buɗe bakin angel sai cewa ta yi ni karya take yi min ofisa ita ma ai hadda ita suke yi ciro hankop inspector yayi tare da cewa you are under arrest ya ambaci hakan yana kokarin sanya mata ankwa <laughs> kai wannan tsinannen yarinyar. ganin da gaske kama ta za su yi ne yasa ta yi saurin cewa ku dakata kada ku yi abin da za ku yi da na sani ofisa akwai hotunan yarinyar da bidiyo ɗinta a wayar mahaifinta za ku iya bincika wayarsa ku gani Irgiza kai DPO yayi wannan ba hujja ce, duk sharrin ku ne na kai ta yi to shikenan me zai hana mu je asibiti a yi musu DNA test this is the only solution jinjina kai DPO yayi good idea DPO ne ya kira sunansa yes ya amsa masa ku tafi da mutumin da yarinyar a yi musu gwajin DNA ku tabbatar an yi komai a gabanku consider is done sir ya ambaci hakan tare da Sara mishi kafin ya fiddo da su taji daga sel din bawan Allah kamar lagwanin fitila duk ya rasa kwarin jikinsa sai da uziyar ya taimaka mishi tukunna ya iya tafiya da kafafunsa wani abin mamaki ko kaɗan Angel ba ta ji tausayinsa ba ko son kallon shi ma ba ta yi a cikin mota suka sanya su Anila kuma ta shiga motar ta tare da Angel bayan zuwansu asibiti akan idan policeman din aka yi komai bayan bincike da likita ya yi result ya nuna cewa jininsa ce ita hankalin 'yan sandan ba karamin tashi yayi ba lokacin da suka kalli result din da likita ya ba su sun sha mamaki lamarin ya yi matukar girgiza su tun anan inspector ya kira DPO ya sanar da shi sakamakon gwajin da aka yi musu DPO ya fi kowa girgiza har sai da ya tako ya zo asibitin don ya ba su don ya ba su touch hakurin akan zargin su da suka yi anan aka kwantar da anan aka kwantar da Tajuddin sam ya fita hayyacinsa har da drip suka sanya masa a tare 'yan sandan suka ba su anila da uzir hakuri akan kuskuren da suka yi na ɗaukar mataki ba tare da sun fara binciken ainihin tsakanin shi da yarinyar ba a ƙarshe dpo ya ba da anila ya ba ya ba anila shawarar a haɗa ta da manyan malamai su cire shedanin da ke a jikinta ko kuma a kai ta asibitin mahaukata Koda tana da matsalar kwakwalwa ne bin shi da kallo kawai anila ta yi don ita ta san wace ce angel lafiyar ta kalau ita ce aljanar kanta da kanta yarinyar da ana yi mata rukiya tana cewa malamin ya daina wahalar da kansa lafiyar ta kalau kwanan shi uku a gadon asibitin saboda jikinsa da yake sauki cikin kwanakin Alina ce da Uzair suke ɗawainiya da shi ko Uncle Abdullahi ba su sanar mishi da halin da ake ciki ba da yake nuna waya da shi kusan da yake suna waya da shi kusan kullum sai sun kira su ko su su kira su a ƙarshe suka koma gida da yin jinya har hutu aka ba taj a wurin aikinsu jin abin da ya faru da shi Uzairu ne ya sanar da su amma bai faɗa musu ainihin abin da ya faru ba kawai ya sanar da su cewa sun yi hatsarin mota ne ya yi hakan ne saboda sanin halinsu na 'yan jarida yanzu ka ji labari a social media bawan Allah taj kullum yana kwance saman gado wanka da sallah ne kaɗai suke ta da shi wani sa'in yana wani sa'in yana ɗinke shi haka zai samu ya lallaɓa ya shige toilet ko sannu angel ba ta taɓa furta masa ba sai in tana jin yunwa ne za ta addabe shi waye tashi ya yi musu girki idan ba haka ba za ta je ta ɗaura da kanta in ta gaya mishi hakan jiki na rawa yake kiran uzair a waya ya sanar da shi dama cikin 'yan kwanakin nan mai aikin su uzair hada su touch take girka ma abinci duk in za ta yi bisa umarnin uzair din ana haka yau kwana biyar kenan bai zo ko ina bai je ko ina ba yana gida wuraren karfe biyar na maraice ya fito daga wanka jikinsa sanye da shot baki saman gado ya haye bacci mai daɗi ya ɗauke sa ya yi nisa a cikin baccinsa ya rinka jin hayaniya a cikin gidan jiki a mace ya miƙe daga saman gadon ya nufi kofar ɗakin leƙawa ya yi don ya ga su wane ne waro ido waje ya yi ganin mutane makil cike da falon kasa kunne yana sauraron me suke cewa Allah ya ji kanshi Taj mutumin kirki halin shi nagari ya bi shi can kuma ya ji wani ya ce a ina ne za a yi jana'izar tashi wani ya bashi amsa da cewa mu jira mutanen gidan su fito sai mu ji shiru yayi ya labe bakin kofar ya kasa fitowa jikin shi duk yayi sanyi tunani ya shiga yi wai menene wai wane ne ya mutu dama akwai wani taji ne bayan shi san bai damu da rashin ganin Angel ba ya san ba ta wuce gidan su Uzair komawa cikin ɗakin ne jikinsa duk ya mutu wayarsa ya ɗauka da ke ajiye saman gadon yana kunnawa ya shiga dialing call nan ya ga miss call sun yi ɗari uku na mutane abin ya ɗaure masa kai lambar uzair ya yi dalin ya danna mishi kira tana fara rinkin uzair ya ɗaga assalamu alaikum ba tare da ya amsa sallamar bai saurin cewa uzair kana ina ne on the other hand uzair ya ce gida mana cike da damuwa ya ce uzair na shiga uku yanzu kawai na farka daga bacci na ga dandazon mutane a falon gidana na kuma taras da miss call a wayata yayi ɗari uku na mutane wai me ke faruwa ne muryar uzar da ɗan rudu ya ce ko dai angel ta yi wani abu ne bata jima da shigowa gidanmu ba take sanar da ni cewa ta ɗauki wayarka kana bacci ta sanya yatsanka ta buɗe to tun kafin uzair ya kai karshen maganar tashi ta taci yayi rejecting call din ya shiga lalaban wayarsa sai ga notification na facebook on the top of screen ya yi appearing likes ya rinka gani na mutane da kuma comment da ake ta yi a hanzarce shi ga facebook ɗin shi a nan ya ga hoton shi da na angel ta ɗaura yana bacci ta yi shiya ɗin shi a facebook a kasa ta rubuta rif su kuma mutane da suka ga posting ɗin da yawansu sun yi tunanin ko matarsa ce ta yi amfani da wayar shi don ta sanar musu mutuwarsa shine suka kwaso kafafuwansu zuwa gidan don a yi jana'iza da su Jirina ya soma kokarin kwasarsa. Lallabawa yayi tare da samun wuri a gefen gadon ya zauna. Yana ambaton Allahumma ajirni fi musibati wa kai da minha. Na jima ina tunanin ranar mutuwata da kuma abin da zai yi salar bari na duniya. Ashe yar ciki na ce. Laifin me yi mata ne da ta tsane ni? Sai ka ce ba mahaifinta ba, yar karama da ita, sai iya mugunta. Wayyo Allah na. Sai daga bisani ya tuna inda ta san kalmar RIP asibi ne wani ya rasu ana sanar da ta'aziyar shi daga kasan hoton shi aka sanya rest in jannatul firdausi shine take tambayar shi wai me yake nufi da yake ta iya tambaya kamar yar jarida bai yi tunanin komai bai sanar da ita ma'anar hakan shine ta yi mishi haka shine ta yi mishi aika aika kiran uzair ne ya shigo wayarsa asukwane ya daga kiran anan yake sanar da shi abinda ta aikata mishi uzair ya shiga ruwan mamaki a ƙarshe dai uzair da anila ne suka shigo gidan suna ba ma mutane hakuri akan cewa Taj bai mutu ba yana a raye mistake aka samu wurin yin posting din kin tafiya suka yi har sai da suka ga Taj da kafafunsa tukunna suka bar gidan suna yi mishi Allah ya kyauta a falo suka zauna ga baki ɗayan su Uzair da Anila suna zaune saman sofa mai mazaunin mutum uku Taj kuma yana zaune a saman two seater fuskarsa duk a mutse. yanzu menene mafita Taj ne yayi maganar yana kallon su lamarin Angel ya fi karfin mutum sai dai Allah ainihin ranar da aka kira malami ya yi mata ruƙiya ta sace takalminsa tun daga nan jikina yi sanyi a cewar Uzair Binanzir ta tafi ta bar min bala'i tamkar ta ce zai fashe da kuka yayi maganar me zai hana ka jarabin bugunta a dan firgice ya kalli Anila da ta yi maganar ci gaba da magana ta yi idan har ba za ka iya bugunta ba shawarar da zan bada shine ka san mafi akasarin kananan yara akwai abin da suke tsoro ni ina ganin a jaraba samo mage ko kare ko kuma gare idan aka samu wanda take tsoro a cikinsu sai a rinka yi mata barazana da shi ko ya kuka gani ta yi tambayar tana kallon ta ce wanda ya yi zugudum yana kallon ta yarinyar da take kallon fim na horori a tsakar dare ta ya za ta ji tsoron waɗannan halittu a cikin zuciyarsa ne ya yi maganar na kai uzir ya yi good idea idan na fita yanzu sun sa almajirai su ɗauko min gare a fara jaraba mata shi in ya so gobe sai a samu karan na san dole a samu wanda take matukar tsoro a cikin su Allah ya sa da na fi kowa farin ciki a cewar taji sun juma suna tattaunawa kafin suka yi mishi sallama a tare suka bar gidan duk dabbobin da aka kawo gidan don Angel ta tsorata amma abin ya ba su mamaki ba ta tsoron su illa ma ita dabbar da aka kawo ta ji tsoronta yarinyar ta zarce tunanin mai tunani ga karfi Allah ya yi mata ranar da taj ya sa aka kawo mage a gidan sai da yayi da na sani a lokacin yana kwance yana bacci ya barta a falo ita da magen da ta sanya ma suna cucu suka suma kokawa tana kiciniyar kama ta magen ta watse a guje tana kuka ta bi bayanta da gudu suka shiga zagaye falon su ne har cikin kicin magen ta haye saman inda jerin place na tangaran suke angel ta kai hannu da Niyar ta cakko ta aiko ga baki ɗaya ta ɓaro da Kwanakan tangaran din suka tarwatse a ƙasa duk suka farfashe tsalle magen ta yi ta riko jikin cupboard wasu buɗaɗɗun glass cup ne da na tangaran riko kafar magen angel ta yi gabaki ɗaya cup din suka rikito kasa duk suka tarwatse kubce mata magen ta yi da gudu ta sako ta nufi stove da kofar shiga ke a nan cikin kicin din a guji angel ta bi bayanta suka shiga yin tsere wasu jerin grace din kwai ne magen ta hausa mansu akalla sun yi kres goma sha biyu Ka baki ɗaya suka kife kasa ek ɗin suka faffashe hayewa sama magen ta yi inda aka jera sinki sinkin biredi ganin tsawonta bai kaiwa ya sa ta janyo kafar manja ta haye samanta ta ca kuma wuyan magen jarkar da ta hau saman kanta ce ta karkace da ita da magen da man. da ledojin biredin suka tsuntume kasa suka suka kife kasa nan take murfin jirkar ya bude manjan ya shiga gangarowa kasa bari in takaice muku zance sai da Angel ta canza ma kitchen din halittar shi ta mukar bola duk ta hargitsa komai da ta ga ta barna sosai sai ta saki cucu ta ruga da gudu ta rufe gate a lokacin baba mai gadi yana cikin yin alwalar sallar magaraba ya hango ta ta nufo shi tun kafin ta karaso take nuna mishi gate ya bude mata sanin tsiwar ta yasa shi ya bude mata kofar jikin gate din ta fice sai gidansa Anila a lokacin da ta shiga gidan a bedroom ta samu Anila ta kabbara sallah saman su ta haye ta ja bargo ta kudin da bayan Anila ta kammala yin sallar ta tana daga zaune saman darduma ta kalle ta an jin lafiyar ki kuwa kasa kasa da murya ta ce zazzabi nake yi kin sha magani eh na sha dadi ne yace in zo gurin ki ki yi min wanka in ya dawo daga masallaci zai zo ya dauke ni miƙewa Anila ta yi bayan ta cire hijab ɗinta ta tura a wardrobe tashi mu je na yi miki wanka yayi bargon ta yi da sako daga saman gadon, rigar jikinta duk ta ci kwaikwaye har da manjan da ya gogo a gaba rigar a haka kika hau min gado na ina kika samu manja a jikinki a shugube ta ce na ce miki bani da lafiya ni ba na iya magana sosai sama anila bata yarda da ita ba ta kyale ta ne kawai cikin mintuna kalilan ta yi mata wankan suka fito daga cikin toilet ta shafe mata jikinta da mai canza mata kaya ta yi dama saboda ita ta sayi kayan yara daidai da size ɗinta saboda sun ɗauke ta tamkar ɗiyarsu pink out ta sanya mata ta kuma ɗaure mata sumar kanta da ribam ba karamin kyau ta yi ba har da light makeup anila ta yi mata anti anila zan koma saman gadon unkwanta don allah ki haɗa min fara a sanya kwakwa da yogurt a ciki da kankara Jinjina kai Anina ta yi fuskar ta dauke da murmushi ta ce okay my daughter. Je ki kwanta. Da gudu ta je ta haye saman gadon. Bayan Anina ta haɗo mata furar a cikin kwaf ta kawo mata. Nan ta zauna ta sha ta koshi kafin ta koma ta kwanta ta ni bacci yayi awon gaba da ita. A bangaren Taj kuwa lokacin da ya tashi toilet ya shiga ya dauro alwala ya dawo cikin ɗakin. Ya ɗauko jallabiya cikin clothes din shi ya zura a jikinsa. Fitowa yayi daga ɗakin yana ta faman sauri ya fice zuwa masallaci. bai tashi sanin aika aikar da Angel ta yi masa ba sai da ya dawo daga masallaci wata iriyar yunwa ta far masa ba arziki ya nufi gicin shigar sake da wuya tun a bakin kofar ya ci karo da fasassun kwanukan da Angel ta baro a razana ya dago yana kallon cikin kicin din har wani hayaki yake gani cikin idan shi saboda tsabar bacin rai ashe bai ga komai ba sai da ya shiga cikin store hannu ya daura akai yana ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku na bane ya Allah laifi ne aka jarabce ni da Angel wani zunubi na aikata dafa baki yayi da sauri jin salon da yayi yana mai fadin astaghfirullah yana cikin sambatun nan ya ji kukan mage ai kuwa a harzike ya juya ya kalli magen da ke a bakin kofar store din shako wuyanta ya tare da jijjiga ta yace ke da uban wago <laughs> ke da uban wago kai barnan nan kura mishi ido magen tai tana ci gaba da yin kukan yunwar da take yi wargiye da ita tare da nade hannun rigarsa ya fice daga gidan kai tsaye shiga kicin ya shiga gidan uzair tun a bakin gate mai gadin gidan ya soma tambayar sa yalla bai lafiya bai ko tanka masa ba idan sa ya rufe Angel kawai yake nema ko sallama bai tsaya yayi ba ya fada cikin falon gidan ganin ba kowa ya sa shi fara kwalama da kira Angel Angel Angel tamkar makoshin shi zai bullo da gudun gaske Anila ta fito daga bedroom din ta jin muryar Taj cikin tashin hankali me ya faru ne ta yi tambayar tana kallon shi where is Angel ba ta shigo ba ta jin daɗin jikinta yanzu haka bacci take a ɗaki ba ta kai ƙarshen maganar ba ya wuce a fusace ya faɗa ɗakin can ya hango da saman gado a kudindine tana sharar bacci hannu biyu ya sa ya ca kuma wata da sauri anila ta biyo bayan shi tana tambayar shi me ya faru ne da buɗar bakinsa sai cewa ya yi kashe ta zanyi yana faɗar haka ya nufi hanyar fita da ita gida ya koma da ita a ɗakinsu ya jefar da ita saman gado sai lokacin ta farka tana kallon shi da manyan idanunta dad what zaki ci ubanki ne ya faɗi hakan tare da janyo filo ya hau saman gadon ya turmushe fuskarta da shi mutsu-mutsu ta shiga yi tana kokawar fitar da numfashinta sai faman harba kafafunta take yi yana neman tana neman ceto amma ta ji san babu alamar zai saurara mata saboda baya a cikin hankalin shi da gasken kashe ta zai yi faɗowa ɗakin anila ta yi ko takalma babu a kafafun kai wallahi yariyar ne ga baki ɗaya tana ban dariya kai amin ku yi hakuri mu ci gaba faɗowa ɗakin anila ta yi ko takalma babu a kafafunta a nan ta same shi saman gadon ya danne angel da filo a gigice ta fara ƙara tare da yin kukan kura ta haye saman gadon da iya karfinta na ƙarshe ta kuma wuyan jallabiyar jikin Taj tare da yin wurgi da shi gefe guda ya faɗa saman matres ɗin. Cikin shekar kuka take faɗin Taj, ban san ka da haka ba me yasa zaka yanke hukunci cikin fushi ne me ribar ka idan ka kashe Angel yarinyar da bata wuce shekara bakwai ba idan kai hakuri wata rana za ta daina ne wallahi ba zan kyale ta ba kafin ta kashe ni ni zan fara kashe ta ya ambaci hakan tare da yunkurawa ya miƙe yana kokarin cakumar wuyan Angel da ta sume da sauri Anila ta sanya hannu ta dauke ta tana kokarin sakowa da ita daga saman gadon a kokarin ya damko Angel ya janyo wuyan rigar Anila gaba ɗaya Anila ta yi baya ta faɗa saman ɗan ƙirjinsa Angel kuma ta yi gefe ɗaya saman gadon karo na farko da jikinta ya fara taɓa namijin da ba muharraminta ba shi kanshi bai yi tsammanin hakan za ta faru ba saboda ba ita yayi niyyar janyowa ba Angel da ke a hannunta ya so ya damƙo hatta mayafin da Anila ta rufo kanta da shi ya warware su markanta mai tarin yawa ya sauka har saman kafaɗarta. wani irin yanayi mara misaltuwa ne ya ziyarci kowannensu kokar miƙewa Anila ta yi sai dai ina wani maganin ne ya rike ta dantsa idanuwanta ta yi da karfi ta soma ambaton a billahi minash sharrin shaitanir rajim tunda ta ambaci hakan sai gashi ta samu ƙwarin gwiwar raba jikinta daga na taj ai kuwa a gaggauce ta hanzar ta sauka daga saman gadon komai mayafinta ba ta tsaya ɗauka ba ta watso da gudu ta bar ɗakin a hankali ta je lumshe idanun shi yayin da hancin shi ke shakar mishi kamshin turaren jikin anila da ya gaure jikinsa ba komai ya tuna ba face matarsa da ta gudu ta bar sa mace ce mai matukar san kamshi shi ma kuma ma'abocinsa ne bai sanya aka yi ya tsinci kansa da tariyo yadda anina ta faɗo saman kirjinsa ba da kuma yadda yalwataccen gashin kanta ya zubo har a kirjinsa har a jikin shi da kuma da daɗin kamshin ta ba ganin zuciyar shi na kokarin zayyana irin kyawun surarta ne ya sa shi saurin ambatan a'udhu billahi minash sharri shaitanir rajim astaghfirullah ya Allah miƙewa ya zaune dukka sala ta rufe sa sako waye daga saman gadon ya fito falo babu kowa hakan ya tabbatar mishi da cewa anila ta gudu firce bude ya dauko suwan mai sanyi ya dawo bedroom dinsa daga gefen gadon ya zauna bude murfin yayi ya tarfa ruwan a hannun shi ya watsa wa angel a saman fuskarta nan take ta ja dogon numfashi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba dan jin ci gaban labarin kuma huta lafiya na kuɗin salma kuma huta da sunan allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun kadara kashi na uku angel ta sha faɗa a wurin taci amma duk da laifin da ta yi mishi ko dungurinta bai yi ba kaɗan daga cikin munanan halin angel shi ne ba ta barin shi ya yi bacci muddin ta farka to shi ma dole ya farka a baccin shi dan baccin shi ya ƙare idan suka fita yawon shakatawa komai ta gani tana so ko da a hannun wani yake to dole a mallaka ma da shi idan ba haka ba hmm, za a ga tashin hankali bayan wannan ta iya jin fada idan suka je unguwa komai ta gani sai ta dauka ta jefar a yi ta nema tana ji ba ta faɗin ita ta dauka